الله الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكبر بساك سابون من جيتنا الأميس شابوخي قواتا شعبان شكراتا دبو دير ذريه دا أربعين دا هجرية ديري دي دا a watan biyu shekara ta 2026 meladiya a za mu tashi shafi 218 a wannan littafi na shafi sunna na babban malami abu muhammad hassan bin ali bin khalaf albarbahari rahimahullah darasi na ya haka ne mun karanta matsala a ranar wa'alam قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم أعمالا كيف دي Allah maɗauki sarki masa rahama sani lalle siya da sayarwa halal ne وأحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن راض منكم يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هكذا جميع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كنان القرآن da sunna ciniki halal ne wato halal ne bi a idan aka yi shinikayya fi aswaqil musulmi a kasuwannin musulmai ne sa mala ya kawo wannan saboda mutum zai iya zuwa kasuwanni wanda ba musulmai ba su ba ruwansu suna iya mu'amala da komai za su samu alade mutum zai samu giya zai samu gunki zai samu abubuwan tsafi duka wanda addini ya haramta su ba ruwansu su kawai dai za a samu kuɗi shi ya kamala sai ɗaya a kasuwanni na musulmai ko kuma sayan abun da bai da alaƙa da irin wa'ancan abubuwa mutum sayi takalma ko furniture ko wani abu haka irin wa'annan abubuwa idan aka zama a kasuwannin musulmai kuma ala hukumil kitabi was sunna akan ƙa'ida na shari'a kan littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama min ghairi ay yadkhulahu tagarir kuma kada a samu ruɗi a wannan shinikin au zulmun ko kuma zalunci au gadarun ko yaudara aw khilafun lil qur'ani ko kuma kasuwanci ya zama ya saba ma qur'ani aw khilafun lil ilmi ko kuma ya saba ma shari'a ta addinin musulunci yanzu kin da bai wato ya kubuta daga waɗannan abubuwa da malam ya ambata to halal ne mutum ya saya ya sayar kuma shiniki shine wanda kowa yake yi da ga da mutum ya uni bai sayi abu ba ko kuma ba a siya abu a hannunsa ko ka sayi ruwa ko ka sayi wani abu ko dai duka shi ya sa da ya zo bayani a kai zanu jiya lissalatu min yawmin jihadi fasa ila zikrillah ce kawai wadarul bai saboda shi ne kin shi ya tadawal hul almar'atu wal unsa wal kabir was sagir kowa da kowa kowane ne to sai zama wasu mu'amaloli kuma min babi aula su ma haramta su a wannan lokacin shirki kowane lokaci da ka ga mutum ya uni har rana ya faɗi bai yi shi ne bai sai abu ba a hannun wani ko ba ya abu a hannunsa ba ko fiye wata mutum ya saya niki ne haka ne ko gida mutum ya saya niki ne ko rake mutum ya saya niki ne ko masara ciniki ne to kaga shi ne ya fi yawa sosai ga ana kawo shi sosai a ɗora sauran abubuwa da suke kamance ciniya da su su su zama babin su to Allah ya halatta cinikayya idan aka yi su a kasuwannin musulmai akan tsarin littafin Allah da sunna annabi ba tare da dazarar ba akwai buyu da aka haramta bai'ul gharar an haramta shi misali cinikin da ba a san makomansa ba wanda wani zai iya cutuwa a wannan shinikin kuma riban da za a dora ma mutum ɗaya kawai ba a kula da yanayin da zai shiga kullum kawai shi ana tunani zai kawo kaza kaga akwai zarar a ciki wanda shi addini la zarar wala birara to in akwai zarar kuma zarar yana jawo irin wa'annan abubuwa rashin tabbata wannan cinikin ko kuma mutum ya sai da abin da ba zai iya miƙawa ba irin misali mutum zai fita farauta ya yi cinikin abin da zai ko kuma ya zo bai samo ba a gaban ulgarar ne ko kifi a ruwa zai je kamo kifaye ka karbi kudin su ke bai kamo komai bayar wa'annan duka ana kiran su bai'ul zara sai malamai yi ce kamar sayan kifi a cikin ruwa ko tutsu fil hawa ko ruwa ina ana kiran su bai'ul zara kenan ko zulmi ko kuma zalunci a ciniki a tilasta mutum ya sayar ko ya saya shi ma ana wannan au gadarin ko kuma a yaudara a wannan cinikin ko kuma ciniki a bulla shi akan sabanin abin da shari'a musulunci ko kuma sabanin ilimin shine malam yake faɗi a sharhi na atagidu annal bai'a wa shira'a halalu musulmi kai ya kudurta cewa saya da sayarwa halal ne wannan yana daga cikin aqida kudurtawa domin Allah ya ce halal ne in mutum ce haramun ne to ya haramta abin da Allah ya halatta ya shiga abin da abin nan aqida kenan na sallallahu ta'ala wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki kuma ya haramta riba Allah ya sake faɗi ya yi wallazi na amanu la ta kulu a mawalakun bai da kumbil batsili ya kira mumine ya ce kada ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku bil batsili da banna illa an ta kona tijaratan sai dai in kasuwanci ne wanda aka yi shi an tarafi kaga shine ma'anan zulm kenan a sai ma sa mutum ya sayi abu ba tare da yardansa ba daga an zalunce shi ko ya sai da kayansa ba tare da yardansa ba malamai sukan ce illa bi haƙƙin akwai lokacin da za a sa mutum ya sai da kaya ba tare da yana so ba idan akwai mabasa ya ƙi biya kuma akwai kayan da za a iya sai da masa a biya ba su suka sai a tilasta shi na'am taklif eh ake kiran su alƙabin nan taklif kenan sai a je a yi kuwa sai a ɗauko kayansa a je a yi musu ciniki a sayar ko baya so sai a biya haƙƙin mutane dan ya zama muflis kenan ko shi mai taflisi kenan to shi ne wannan to shi sai ciniki sai an yi shi an tarabi na kai yarjejeniya minkum daga gare ku mai saya ya yadda zai saya mai sayarwa ma ya yadda zai da. Allah ya sake ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati duk mala yana kawo mana dalilai da ke nuna halaccin ciniki wa <clears throat> ku wanda kuka yi imani idan aka kira sallah a ranar juma'a hatta ku yi ku tafi ila zikrillah zuwa ambaton Allah kadarul baya ku bar ciniki daga cikin babin ciniki akwai kulla aure akwai gulla wata alaƙa ta ko gulla hayan gida ko wata ƙungila ko wani abu duk abin da ke da alaƙa da wata mu'amala wanda ba ta zuwan masallaci ba an hana ta yasa malamai suka ce ko aure aka gulla a wannan lokacin misali gari da yake da masallaci ɗaya sai ka kira sallah a wannan masallaci aka je wasu suka je bayan kira sallah lima yawa mimbari kila yana cikin hudu ba shikenan suka je suka gulla wa rashin shi wannan auren babu shi saboda an gina shi ne a kalan fasadi ma buniya alal fasadi fa huwa fasid abin da malamai abin da aka gina shi kan babu kan fasadi shi ma fasid ne mafi yan malamai kuma shi nake a kulla babu shi kai mai kota yarjejeniya haya aka kulla babu ita ba wai ya shirki kawai ba don shirki ne ya fi yawa a tsakanin mutane shi yasa Allah ya ambace shi kuma sauran mu'amaloli su ma suna shiga cikin haramci a wannan lokacin Allah zalikum khairul lakum wannan shine fi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna idan har kuna da sani adana yin shi ke kenan sai Allah ya fa iza qudatiya salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kaga nan ma shi ne kayya ne idan aka gama sallah to daga nan fantashiru ko wazu fil ardi a bayan ƙasa wattago min bi ma na ku siyad ku sayar ku nemi falalan Allah udlubu ay udlubu arrizqa ku nemi arziki واذكروا الله كثيرا فأنبسي الله ديوا لعلكم تفلحون ذاك سامور بوتا وقال في المساجد الله تاكي فدي سبوا له فيها بالغدو والعصال وسوسنا أنبتم الله كمة الله تيا بالغدو ساتد يما رجال أكوي وسمزاجي لا تلهم تجارة كاسوانشي بزي baya shagaltar da su wala in ko kuma shirikayya an zikiri lahi daga ambatun Allah ga nan ayoyin duka suna nuna shari'a ta halatta shiniki saye da sayarwa kenan ai la tulhihim la ko lam yaqul la yabi'una wa yatajiruna ce bai ce ba sa sayarwa ba sa kuma kasuwanci a'a kice da kasuwanci da saye da sayarwa baya shagaltar da su daga ambaton Allah kenan ana saya da sayarwa muddin ba kira sallah ba musamman a ranar juma'a ko bai karo da wani lokaci da ya kamata a bar wannan shinikin aje ayi wani kama ana sallah kenan bal qala la tulhihim tijaratuhum Allah ke kasuwanci su zai baya shagaltar da su an zikirin layi game da ambaton Allah bal ya haɗuruna ilal masajidi suna halartar masallatayya wai salluna suna salla aljama'a jama'a tare da jama'a sun mayan sannan bayan sallah su tafi ila bai'ihim wa shira'ihim zuwa saye da sayarwarsu wal bai'u wa shira'u min aqrabil makasib halice siya da sayarwa yana daga cikin wato sana'a da tafi kowace da ita tafi kowace albarka idza salima idan saye da sayarwar suka kubuta min al-ghish daga jish al-ghushu min al-khadi'ati daga yaudara wa bi'i al al-muharrama ko sai da al'amura da aka haramta sai da su a musulunci wasu niki yana daga cikin abubuwa inda mutum ke samun dukiya ta halal annabi sallallahu alaihi ya faɗa ce wato ni abinda abin da yafi daɗi da mutum zai samu shine abin da yayi da hannunsa eh shi yasa Allah da yake bayani aka waɗanda aka ɗauke musu nauyin sallah dare sai cewa na yadribuna fil ardi يبتغون من فضل الله كافي واخرون يقاتلون في سبيل الله kawo masu yaƙi sai dai maganan masu kasuwa za tafiya suna kasuwanci kenan kasuwanci yana da muhimmanci a shari'a ta musulunci sai ya kaddamar da ita akan mutanen da aka musu uzuri kafin abin da ya shafi mayaƙa tukuna to kana in babu mu'amala ta haramu ko kuma sai da abubuwa na haram ta'amuli al-muharram ko kuma babu mu'amala ta haram war riba ko kuma riba to ciniki yana daga cikin abin da fi kowane zama abu mai kyau fa iza salima al-bai'u shirau min al-mufsidati idan ciniki saye da sayarwa suka kubuta da abubuwan da suke wato marasa kyawu da ke bata wayannan shinikin fa innahuma min adabil makasib suna daga cin abin da ya fi kowane daɗi wato cini, kuɗin da mutum zai zauna ya ci hani a mari'an ina shi saye da sayarwa ka sayo kaya ka zo ka kasa an siya ka samu riba ka sa kuɗinka a aljihu ba ka tunanin kowa ka kuɗinka da ka gina gidan da ga dama na ce ai ɗan kasuwan nan ne ko ka sai motar da ka ga dama shi ɗan kasuwan nan ne amma kana aikin gwamnati ba ka saya za su fara ƙorafi haka ne ka duba ma'aikacin gwamnati ne fa kaza kaza to kaga mutane za su amma ya kai ka yi abin da kake so ba wanda zai abin nan da an ce dan kasuwa ne to shine ma kuma kuma shine yafi dadi eh na'am shine wanda yafi dadi kamar yadda ya tabbata idza bi afi aswaqil muslimina ai ma yujlabu da ake kaukowa fi aswaqil muslimin daga kasuwanni na musulmai da falatat al'anhu kada kai tambaya abin da kasancewa asalinsa daga musulmi ne ke saizawa ko musulmi ke sana'anta shi to kada ka tambaya ya aka yi aka sana'anta shi li'anna al-asala al-ifaha sai ka dauki asali kawai asali duk abin da musulmi ke mu'amala da shi na halal ne illa idza alimta annahu muharram sai in kana da wani ilimi cewa wannan abun fa haramu ne to nan ne kika nisan shi abin da yake haramu amma al-asalu abubuwan da musulmi suke mu'amala da su ko abin da suke sana'anta ko abin da suke tsayarwa a ɗauke shi a matsayin halal na'am ala kuma kitabi wa sunna ai bi an bai'i al ma'rufa wato wannan shinikin abun din ya cika sharuɗa na shinikayya wanda yake sanannu fa idza tawaffara shurutul bai'i as-sab'a idan har ciniki ya cika waɗannan sharuɗa na saye da sayarwa guda bakwai al-ma'rufa falbai sahihun daga nan ciniki ya zama halattacce wa kuma ingantacce kuma yi ba'u fa innahu halalu abinda aka siyo ko aka sayar ko ya zama halal wal asalu anna aswaq al na qa'imatun ala zalika kuma asali shine kasuwannin musulmai kan haka suka sayo duk abinda za a kora a kai kasuwannin musulmai halal ne haka ne yasa in je kasuwa abin ko dai dama duk kayan halal ne sai su dabbobi ko abinci ko tufafi haka ne Aga sai ka sayo abunka da abin da kake so qawluhu ta'ala min ghairi an yaqulahu tagharirun aw zulmun aw ghadarun ai amma idza dakhala fil bai'i tagharirun idan har aka samu cinikin da ke kira bai'ul gharar a ciniki wa jahalatin ko kuma jahiltin abinda za a saya wa mukhataratun ko kuma hatsarin akan abin da za a saya fa innahu haramun yakan iya zama haramun لأنه zai zama irin زي wato القمار kenan. شاشة كينا شاشة شاشة بات إذا تبس أنا إيه تشيني متي يو أنا mutum kuma yana iya buge wani sai ya dawo da shi gida gobe shi ma a kwaci daga wanda na sani ni mai gadi a wani gida Matar kullum tana kawo mana kuka har zannuwanta yake ɗaukar ya ya bada naka cinye shi wallahi zannuwanta wayanta ya je ya keke yaro ya ɗauka ya je ya bayar kuma tana kawo mana complaint in ya ciyo ɗan abu irin wannan to gobe kuwa shi za a ce har a biyo shi ba shi akwai lokacin da har kayan sawansa aka karbe albar ya ɗan ciki <laughs> wallahi zanniyan ta yake dauka yana bayar yana zuwa caka, sa'an shi kuma da ya a har da polis aka biyo shi har gida aka karbe astagfirullah tu fi ya yi na'am eh gobe zai kara zai abun nan kullum abin da yake tunani kenan akwai wani abu da shi ma yake yare ya kara cinye shi karshe sai zama ba abun baya ba sai a biyo shi har gida Allah ya tsare mu na'am mhm. shi ne majahalatu min haram da annan yasmiki aw min al ko kuma aka samu yaudara bi ayyubhira shay'an ghayra haqiqin wato ya bayyana da wani abu ba a hakikaninsa ba ba yadda yake ba أن يظهر السلعة بمظهر غير حقيقي bayyana da kaya ba yadda yake ba misali ruwan fiyo wata a dora a nan a yi shirin din sa sai da ba mutane don ana yi eh fiyo wata ko kuma ruwan rijiya ruwan bola dura kawai a yi a yi shirin a dauke shi a matsayin fiyo wata wanda aka tace ana iya yi kaga ya bayyana da wani abu ba a yadda yake ba ko kaya original ba, original ga fake sai a mai da fake din ya zama shine original da yawa ana yi shi yasa za ka ga kaje ka je masu sai da kayan tufafi in ka neman original sai ce ai ba za su iya kawo kasuwa ba suna kawo kasuwa wasu sa su yi irin su kuma ba ainihin original din ba sai su karya sai a bakka da wannan naka na tunani mai tsada ba mai siya ta ce gashi nan a Kano gashi nan a wurin kaza ana sai je dubu goma goma ke zai je dubu hamsin hamsin ba zai siya to haka zai yawa za a gana ana ta yi suna yin irin sakomi tak. amma kuma quality ba ɗaya ba ne sai su karya shi to sai ga da yawa kowa ma bai so ya siyo ainihin wajen ba wanda suka riga sun tafi an san su da kayan original ba wajen mutane da yawa ba ta ganewa sai su saya a matsayin su a ah, wancan ya musu tsada ba sun cewa ba iri ɗaya ba ne kayan to <coughs> ga wannan bayi da kyau yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi ya hana da hushu kenan ni yaudara kasuwanci bayyana da wato an ɓoye ainihin asali yadda abun yake an bayyana abun da ba haka yake ba shine wa haza ma yusamma bi tadlis ana kiran shi at tadlis cuɗanya wani abu da wani abu yanzu mafi abubuwa na liquid za ga da ƙyar ka sayi abu ka same shi original din ne kowa yana tsoro mafiya man manja ko su man gida ko zuma ko wasu abubuwa dai da ake sai da kasuwa za ka duka ana haɗa shi da abubuwa su man shanu komi ana haɗa shi da wasu abubuwa nono a sai da maka mai sunan shi madara ko kuma kuka da sunan nona ko waken soya duka liquid dai sai dai abun da ba a iya haɗa shi da wani abu kamar irin su doya da su rogo kaga wannan bai da a canza musu yanayi amma in ba ba wasu abubuwa da yawa sai ka ga kana siya hankalin ka bai kwantawa musamman abubuwan da ake sakawa a bakin titi na ga wani kwanaki ya sayi ruwa irin wannan sai da je ya tsaya ko ya tsaya motar shi ta tsaya ne a gargashin gada sai je ga inda yake dura ruwan shi ke dura ruwan a nan wurin <laughs> ya dauki bidon shi illa a gargashin gada suke sai dawa dura ji suke a nan wurin kai su zo kuma su dinga sai dawa masu fiya a wurin irin Abuja wajen gosilo gosilo din nan abun ba daɗi ko kaɗan ba daɗi Allah ya tsare mu to addini ya hana wannan wa huwa shine tadlisi huwa izharu sila'i bi mabharin yu'jibu an-nazira shine a bayyanar da wato kaya ta yanayin da zai ba mai siya sha'awa ilaiha zuwa ga wannan din wa hiya fil batin bi khilafihi kuma ba haka yake ba shuga ana sa masa ruwa gari ana sa masa abubuwa dai da yawa sai ka kwanan nan na ga wata mata matan wani gwamno daga cikin gwamnonin arewa nan ba an son kira sunanta tana ana hira da ita a wata channel har take ba da labarin ta abin da ya bata mamaki abin da ta yi tana so ta taimaka ma wani bawan Allah da take sayin citta a wurinsa tun kafin ta samu mijinta ya zama gwamna za ka sami gwamna ne a jihohin arewa nan kafin ya zama a kano amma mutumin yake kan je sai da mata citta mudu buhu irin haka haka to ta samu wata kungila mai yawa na a kawo shi ka za su fita shi waje ce ai wannan bawan Allah muna mu'amala da shi duk kirki bari in taimaka masa da shi ta sami shi Allah ji wa malawa ne mun samu ne aiki ina so kai ma in taimaka maka in na so ka kawo mana za ka iya ce zan iya kawo mana buhu ɗari biyu na shitta za ka samu ce eh shi haka ka ɗauki kuɗin cash ta bashi na buhu nawa ɗari biyu na shitta ka so yanzu na buhun shitta yake ya ta kusa dubu ɗari biyar fa mun so ta ba na dubu ɗari biyu ya kawo haka kuma ya je ya nemo buhu ɗari biyun ya kawo aka kai masa inda za a je a tantance a matse a ɗaure za a fiddace waje ce abun mamaki da aka zo ana cirewa ana cirewa a ƙarshe buhu sittin ta tsira da su sittin sauran duk kawon dankali ne Turan bawon dankali ne aka je aka zuba a ruwa su ce gashi nan bawon dankali sai sun ce bari in koma kila bai sani ba ce har yanzu ina neman sa ban gansa ba ce <laughs> har yanzu ban san daga ban san inda yake ba ni kuma sai mai sarki kila ma da ya tsaya da shi ai na yi niyya wannan kasuwanci za mu yi da shi don na bashi wannan ne in gwada in gani ina neman irin wannan ya fi a kirga da ake neman za a fi da shi wallahi abin da ta matan gwamna yanzu haka to ka duba yadda mutane suke da mutumin da kake mu'amala yana so ya taimaka maka in ka so wannan in misali abu hu ɗari biyu ce zai samu ko da dubu biyu ne sai ya samu wani abu to ballantana ma shi da ba dubu biyu zai samu ba a kai so amma duk da haka buwutattun kawai su ka ga ɗari da arba'in duka bawon gida a bawon dankali ne eh yawa bai kani ba amma da guduwan da ya yi bar kasuwancin inda ya shekara da shekaru yana yi to kaga da sanin aka yi wannan abu da sanin aka yi wannan abu ita kuma ta ce duniya ta taimaka masa ne wallahi da niyya ta taimaka masa abin mamaki Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu kana abun ya faru hmm. wannan kenan shine ake kira tadlisi abu a ɓoye abu a bayyanar da mara kyau a matsayin mai kyau mai siya ya siya a matsayin mai kyau sai ya koma gida sai ya ga ke ba mai kyau ba ne na'am au zulmi ko kuma aka samu zalunci aka aka bi an yi ba a kaharan ko a sai da a siya a hannun mutum wato Yesu sunan shi dole a tilasta mutum ya sai da kayan kayansa ala sahibi akan mai kaya da an yi jira alal bai'i a tilasta shi akan sai da kayansa innama ya yakunu an tarabin ciniki ana yi ne akan yarjejeniya shine an tarabin ba yadda zaka sayar ni ma na yadda zan saya shi yasa da ka zuba ma mai kaya mafi yawa shi ke fito da kayan ya maza saboda yana bukatan kuɗi mai saya za zo wucewa gani sai yana son kaza Eh, sai abubuwa kaɗan ka ga mutum ya tafi neman su ana nema ina son kaza amma mafi yawa kaya za ka ga mai saye ne ke zuwa da display din kayan su cewa zai sai ko gidaje sai ga an sa kosel ko filin kanon ba kaya kenan mai kashi ya fi bukata a shi sa ba a tilasin ka tilas kashi to an zalunce shi na'am wa innamal bay'u yakunu an taradin qala sallallahu alaihi wasallam innamal bay'u an taradin cinikayya ana yi ne akan yarjejeniya qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu la Akulu, a bainakum bil batil kudan ku kai imani kada ku ci dukiyanku a tsakanin ku batil da banna la an takun hijaratan sai da in kasuwanci ne dai da sayarwa wanda aka yi an taradi aka yarjejeniya min kuma gare ku wa yushtaradu li sihhati al bay'i ba'i ana shardanta yardan mai saya mai sayarwa a kafin ciniki ya zama ingantacce ayyakuna ba da istiyarihi bayan zaɓinsa lamu jibaran ba wai an tilasta shi ba ala zalika akan sai dawa lanna ijbarahu zulmun tilasta shi ya sayar abinci ne illa idza kana ijbaruhu bi haqqin sai dai in akwai haƙƙi wajen tilasta shi ya sai da kaya ka an yakuna alaihi duyunun ya zama akwai basu suka wa aba yusaddida kuma ya ba biya bashin fa innal hakima alqali ko kuma jagora ya tadakkalu zai shiga fa yabi'u ya sai da wannan kayan min malihi daga dukiyarsa ma yusaddidu bihi duyunahu wanda za a biya basu sukan da ake bin sa <clears throat> walau lam yarda kada nan bayyana ba bi zalika illi anna hada ikrahum bi haqqi wannan tilastawa ne da haƙƙi domin haƙƙin mutane ne kuma annabi sai matsalul ganima zulmun ne ولهذا قالوا لا يصح بيع المكره إلا بحق sinikin wanda aka tilasta shi baya inganta sai inda haƙi irin wannan yanayin kenan aka zo ana bin mutum bashi ya biya ya ɗauko kayansa a sa a kasuwa sai da ganin sai a biya masu masu suka kudaden su abin da ya rage a bashi ba abin da ya rage sai ai shera ce to kada kowa ya sake bin sa yanzu don aka yi mutu iflas tafsilisi bayan an biya kada ba gama biya ba na kai su fara to kuma gobe kun ka ce ba za ka sai ai akwai sauran dubu biyar sai na bin shi a'a an gama don kowa za a bi nawa kake bin shi dubu hamsin to ga talatin da biyar Haifa nawa dubu goma a bakwai a kada kowa ya sake zuwa wurin sa yanzu za zama muflis kai da komai kuma ka bi shi ka nemi kai tunda a wajen jama'a ka sai da kayansa da in dura ya yi da boye wasu abu ba ba kuma kada bai gama biya ba ya kubuta sai je yayi yi ba mai zuwa nema a yi min fadali shi kenan sai je yayi ta nema kuma Allah ya sake wadata shi sa an biya su kowa gwargwadon mun duka zai iya biyan kowa sai a biya kowa shi ya je ya sake nema duka zai iya biya ne sai ayi ne mukasa da ake yi percentage kowa gurgudun nashi gurgudun abin da za a bashi daga nan sai to ku yi haƙuri yanzu iya abin da yake da shi kenan a rayuwarsa kuma ku haƙura da wannan to sai mutum ya haƙura gobe ba zai tafi bin da ya gan shi da buhun masara sha. Ah, idan an yi kwanci wannan ne yalai ne za su ci ya bar masa sai hukuma ko ne mafi yake wa nan tafi islasi ko hukuma ba wai mutum haka kawai ba on his own zai ɗauki kayan wani da yana bin sa bashi ba a haka eh, mafi yawa ɗalibai sai yi sabani idan mutum ya ga kayan aka wanda yake bin bashi da yake biya ya ɗauka shin wannan duk yana halattar masa shi koko bai halatta ba ganganu da yawa na malama abin da dai kada mutum ya ɗauke sai na'am قال المؤلف رحمه الله وعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صهب الدنيا لأنه لا يدري على ما يموت وبما يقسم له وعلى ما يلقى الله جل وعلا وإن عمل كل عمل من الخير فينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقضى رجاءه من الله تعالى عند الموت ويسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه فإن رح فإن رحمه الله لن هكيك an to yake kila kwamfuta ne sai ka sa kamar ah, radiyallahu ko rahima amma rahimahullahu ne fa in rahimahullahu to fa bi fadlin wa in azabahu fa bi zambin an gane rubutu ne babba ba wai wannan ba bane eh, in Allah ya masa rahama to fa bi fadlin haka yake amma malan annan ke faɗi ka sani wato qala al muallif wa alam musani rahimakallahu Allah ya maka rahama annahu yanbaghi lil abdi ya kamata ga bawa an tashabahu ash-shafaqa tsoro ya zama kullu yana tare da shi muddin yana duniya da dinga tsoron me ma karshen sa domin al-ibratu bil khawatim ko abinda mutum ya cika a kai ba wai abinda kake kai a yanzu ba abinda mutum ya cika kada mutum ya ga yana aiki na kawai shi ya can ke a shi kan alhamdulillah a'a sai abu lokacin da mutum ya zo cikawa abin da ya cika to kullu ya zama yana cikin tsoro ko zai cika ma da alheri shi yasa daga cikin addu'o'in da ake yi Allahumma inni as'aluka husnal khatima eh bin bazin sai a dinga yin wannan addu'a da yawa a cikin sujjada mutum zai amfani mutum sosai to an tashabahu ash-shafaqa abadan ma sahib ma sahiba ad-dunya muddu yana duniya ya dinga tsoro li'annahu la yadri ala ma yamutu mutum bai san abin da zai mutu akai ba domin wani ya yi haka ɗin ya ga wani yana mummunan abu shi yana garin bawan Allah ne shi Allah ba zai gafarta ma wani ba kan kawai alfi a ah, ake ci cigi a kaina na gafarta masa na sashi aljanna kai kuma na bata ayyukanka kaga ya tuɓi da ayyukansa har ya faɗi mummunan magana ya shiga haƙƙin Allah Allah kuma ya kalli wannan ya bata ayyukansa a yawa wani ya yi yaji a zamani a nan sallallahu alaihi wasallam duk da ƙarshe ya ci kansa ka gani so kullum mutum ya dinga kallon wato ya gani har yanzu bai taba amincewa ba sabbin cewa za a ga an musu bishara da aljanna amma sun ce in kafar su ɗaya ta dama yana aljanna ta hagu yana waje har yanzu ba su aminta ba sai sun gan su dundum cikin aljanna dukkan su kafin su samu aminci cewa ya eh, lalle yanzu alhamdulillah sun tsira shi yasa abdullahi bin mas'ud ya zo ya samu wannan mutane masu cewa kabbiru kaza hallilu kaza ce ku dinga koyi ga waɗanda suka mutu domin su ne yanzu sun riga mun san makomansu har yanzu alhayu la yu'man wanda yake da har yanzu ba za a aminta da shi wasu abin da zai kare da shi ba da yawa mutane za a ga wani abu kaɗan zai faru da shi na duniya ana mata abu kai ga haka imani ma ya canza Allah ya jarrabe shi ga imani ya canza abubuwan da yake yi kan da'awa ko na abu sai da ya canza kai sai to yana faruwa da yawa haka da shi ta malaika wannan matsala tana da kyau mutum bai so abin da wa bima yuqamu lahu mutum bai san da bai zai cika ba wa alama yalqa Allah ta'ala jalla wa ala kuma bai sa da me zai hadu da Allah na'am يلقى الله وعلى ما يلقى الله تعالى هكذا ابن ذي هذا لسند مفعول به نفوق نعم in amila kulla amalin min alkhairi duk ayyukan alkhairin da yayi to kada ya ya rudu da wannan aikin alkhairi ya sa tsoro a cikin zama sun ce abin da ke so lokacin da mutum yake da lafiya da rai to ya dinga tsoro sai ya dinga yawaita aikin alkhairi ya ga kamar ma shi ba zai samu kama ba tukuna ya ta sosai ta aiki rashin lafiya kama sai rinjayar da babin da ja dauna kuma anan cewa in Allah da Allah zai rahamce shi zai masa aljanna zai ba shi aljanna lokacin da ke da lafiya daga kaman kai ayyukan safa ba su isa su ba shi aljanna ba fa sai ga ya dage yana yi shine abin da kenan to mutum bai san a wani irin aiki zai haɗu da Allah ba na alhairi wa yanbaghi lirajulil musri haka nan kuma mutumin da yake banna kai mutumin bawan Allah kada ya yadda ya sakantance shi bawan Allah bane yana gani kamar shi na an gama a sai lokacin ƙarshen rayuwa ya zo wayan bage da rajul al musri kuma shi mutumin da yake mabannaci ala nafsihi kan kansa kamar yadda Allah ya ce ah, ya allazina kuma asrafu ala muslimina ma farfa aya ya ibadiyar lazina asarafu to irin wannan kenan shine al-musrif din nan ya ibadiyar lazina asarafu ala muslim la ta kana min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba kama wannan shine wadanda suke al-musrif din ala nafsihi alla yaqta raja'ahu kada yanke kauna cewa shi shi kenan ya halaka to kaga sai shi kake ta mummunan abu a'a sai sai samu aljanna zai kokari ya tuba daga wannan abu ko zai samu aljanna zai kokari sai aiki na na kore so iya yanke kauna kenan sai shiga bannan shine Allah ya kadara raja'ahu min Allah ta'ala kada ya yanke kaunansa daga Allah madaukakin sarki inda al-maut a lokacin mutuwa Wai yuhsinu wa yuhsinu annahu billahi kuma ya kyautata da ga Allah madaukakin sarki ya khafa zunubahum mai dinga jin tsoron azabansa azaban Allah kenan ko zunubansa kai dinga tsoron azabansa zunubansa fa in rahimahullah idan Allah ya masa rahama fa bi fadlin da falalan Allah ne ya masa rahama wa in azabahu kuma Allah ya masa azaba fa bi zambin ko da zunubansa ne in shi Allah baya azabtar da mutum da wani abu sai da zunubansa amma falalansa ne zai sa ya sa mutum aljanna in ba haka ba sai ce to mutum kabi ya kai sallah nawa ya eh, to numfashi nawa kai ka zo a lissafa ka dan sallan da numfashin da na baka kadan dan sallah da idan ganin da na baka kadan sallah da jin da na baka kadan sallah da lafiya duka sai ga sallan ta tafi ana ka nemo azumi da sauransu sai ga baka wani mutum ba zai iya biya ba eh, na shekarun da yayi yana shan ni'iman Allah ba sarki na'am sharh هذه مسألة عظيمة kan ce wannan matsala tana da girma wa hiya annal mu'mina shi mu'mini yajma'u bainal khawfi war raja zai hada abubuwa guda biyu tsakanin al khawf tsoro war raja da kauna ina tsoron zunubanka kuma ina kaunar rahaman Allah ina tsoron zubar da kansu kai shi zubar. kuma ina tsoron Allah zai masa rama sai siru fi a'malihi bainal khawfi war raja haka zai zama ayyukansa tsakanin tsoro da kuma kauna fala ya khafu fahad kada ya zama tsoro kawai yake yi wa ya kamata min rahmatillahi ta'ala kuma ya yanke kauna daga rahaman Allah قال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون كما سينك أولاد رحمة الله سي كافرين قال تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون كما ينكك أولاد رحمة وبنجي جنسا سي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تأذوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لا كلا باي ما سكننا إن باب ونا نكر شيء وينبغي للرجل المسرف كينا فلا تقنطوا منين ما لا تقنطوا من رحمة الله kada ku yanki kauna daga rahaman Allah kuma inna Allah ya gafaru dhunuba jami'a na gafarta zunubai gaba daya ai fala ya khafu za'idan kada mutum ya tsorata tsoro wanda ya kai ya wuce gona da iri wanda yuqannituhu min rahmatillah wanda zai sa yanke kauna daga rahaman Allah fa hadha khawfun mazmum wannan tsoro ne abin zargi wa kadhalika yarju Allah kuma zai ambaci zai kaunaci Allah madaukakin sarki lakin la yukhrijuhu ar-raja'u ila ay amana min makarillah wannan kuma bai sa ya aminta daga baban Allah ba shi to kenan shi yanzu ya wuce wannan a'a bal haifan khaifan min la yana tsoron makari wato makirci irin na Allah in har yayi abun da ba daidai ba wa la jalla wa ala yaliqu bihi wanda yake san da shi wa huwa min kamalihi daga cikin Allah dai su kama karil makhluqi ba irin makar na makhluk ba domin in ci Allah sakamako ne yake ma mutum makaru la ko wa yamkuruna wa yamkurullah kenan al makaru fil lugha huwa isalul adha shine sadadda cutarwa ilal gairi zuwa ga wani bi abu waye. kamar mutum ba da da sani ba yi masa wani abu bi haifu la yashkuru bi zalika inda ba ya san shi ake kira ma kirki ta wa ne ma kiri ne tare da shi ban sani ba abin da yake mun to ne wannan malai fassara mana sa sai za na haza bi haƙƙin. idan har wannan abin ya zama da haƙƙi ne innahu adalun shi adalci ne وهذا هو مكر الله شين الله فإنه يمكر بالظالمين والفاسقين ينا ما كرشي قد أزال فاسد أي ويوصل إليهم عقوبة سيتادد عقوبة زوا غيرها من حيث لا يشعرون حين باسا سني وهذا عدل منه سبحانه واتو adalci ne ga Allah ya sumadu alaihi wanda ake gode masa a kai amma idza kana insalul adha ila al-ghairi bi aka isar da ko cutarwa ga wani ba tare da haƙi ba fa ba zulmin la yajuzu wannan kuma zalunci ne baya halatta wa hadha huwa makarul makhluqin shine ma irin na halitta kenan amma makarul khaliq jalla wa ala fa huwa mahmudun abun yabo ne annahu ajalun wa qasdun minhu jalla wa ala adalci ne da kuma daidai ga shi Allah madaukakin sarki hadha farqun bainal amrayni wannan shine bambanci tsakanin makar na mutum da kuma makar na shi Allah ne kai na makarin lawa makarin eh, irin makirci na mutum da kuma na shi Allah madaukin sarki wa makaru wa makar Allah su yi makirci da Allah ya maida musu abin da suka yi wallahu khairul makirin kaga min babi aljaza wata wannan sakamako ne lahum gare su wa huwa laysa zulman minhu ba zalunci ba bane mutum yayi maka abu kai ma kai mai abin da yi maka karama wa inna ma huwa murattabun ala makarihi an tsora shi ne akan makircin su makaru wa makara Allah bihim su yi makirci ta Allah ya musu da su mai da musu abin da suka yi uqubatan lahum don uquba gare su hada adalun minhu ana adalci ne ga Allah jalla wa ala fil hadisi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna wato ɗayan ku zai yi aiki irin aikin yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha إلا بينها ذراع فيسبق عليه الكتاب وهل يزم باء ما يكون بينه وبينها abin abinda ke tsakaninsa da wuta babu da aljanna ko a wani abu illa sai zira'i kawai facebook alahil kitabu dama littafi ya riga ya gabata a ya amalu bi amali ahalin nari sai ya aiki irin wuta sai da kulu ha sai ya shiga wannan wutan sai da kulun nari shiga wuta bi sababi annahu amila bi amali ahlin nar saboda yayi aiki irin aikin yan wuta al jaza'u murattabun ala amali akan aiki ta haka nan kawai ba alamma kanat khatimatuhu annahu ya'malu amala ahlin nari harshen sa da ya zama yana yin aiki irin na yan wuta shi yasa dakhala an nara al aksu kuma in ya mutu kuma yana aikin yan aljanna sai ya shiga aljanna shine wannan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha zira'un فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها wato mutiyan ku zai yi aiki irin aikin yan wuta tsakanin shi da wuta kawai sai jira'i daga nan sai ya canza yi aiki irin aikin yan aljanna sai ya shiga aljanna wanda littafi ya riga ya gabata gare shi ya da kulu ha bi annahu amila bi amali ahalil janna sai shiga aljanna domin ya yi aiki irin aljanna wa mata alaihi kuma ya mutu akan aikin yan aljanna shi ya sa nan sallallahu alaihi mutu ya mutu yana da ihrami ta da shi mulabbiyan a cikin ihraminsa don a haka zai tashi na almar'u alama ma an yuf'atu alama mata alaihi ta ta da mutum ne akan abun da ya mutu a kai na yadda ya mutu a haka za a ta da shi fannaru la tudkhalu illa bi amalin ba shiga wuta sai da aiki aljannatu la tudkhalu illa bi amalin <clears throat> haka ita ma aljanna sai da aiki wal amalu bil khawatim ayyuka akan kula da ƙarshe ne Wala ya gatarru al-insanu bi salahihi wa istiqamatihi mutum kada ya rudu cewa shi mutumin kirki yana kan daidai wa ya amana ya aminta min az-zairi ga wato karkata zai iya karkata kan zaga ko min mu'minin da yawa mu'mini ya karkata wa min muslimin haka muslim wa min alimin ma kai malami ma sai kaga ya karkata ya canza yanayin da yake ta kaza zuwa wani abu daban azazahum azazahum Allah ya karkatar da su ma hasala minhum ma hasala min al-mukhalafat lokacin da mutum ya saba wasu abubuwa sai Allah ji indin falan ma zago azazallahu qulubahum kenan dan fala ya amanu al-insanu ala nafsihi mutum kada ya aminta akan kansa wa yuzakki nafsihi ya dinga ke kansa ba fala ya aman min az-zawji kada ya aminta cewa ba zai iya canzawa ba ya tarkata wa yukhalid al ashrar ko kuma ba zai iya zama cikin mutanen banza ba wa yastami ilayhi sai ga ya shudanyu da su yana sauraro zuwa gare su wa yanzuru yana kallo fil fitna cikin fitina ay amanu ala nafsihi domin da kada mutumin aminta akan kansa kamar yadda hadisi ya tabbata bulugul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman wato zukatan bayi suna tsakanin yatsu daga cikin yatsun Allah madaukakin sarki la ya amanu ala nafsihi kada mutum ya aminta kenan Allah yana jijjiya zukata yadda ya ga dama al-khalilu alaihi salatu yaqulu annabi ibrahim kira da mishi tsaka gari shi ke faɗi wa ne, ya Allah ka nisatar da ni wa baniya da ni da ‘ya'yana an na abu da al'asunama kada mu bauta ma gumaka na nabi ibrahim in zai yi wannan roƙon kaga ga wani samin babi aula ya yi shi ma ya roƙi wannan rabbi ya Allah hunna waɗannan gumakan na kaseeran minna sun adda mutane da yawa kenan to annabi Ibrahim yana neman Allah tsira da shi ya nisantar da shi shi da yayansa ga bauta ma guma ka duba annabi Ibrahim tauhidin sa gaba da ga abin da yake roƙon Allah barauki sarki ai kenan mutum ba zai ta ba aminta ba kullu dinga roƙon Allah ya tabbatar da shi akan imani ya kashe kuma kan imani al insanu la ya'manu ala nafsihi al fitna mutum zai aminta fitina a kan kansa ba an samu limami daga cikin limaman makara da koma yana yin wasu abubuwa wage-wage ya shiga nan ya hau nan ya yi wannan har mutum bai aminta daga wani abu kawai da ya faru da shi a duniya sai zuciya shaidan ta ya doke shi shi kenan an da cikin limaman makara wani haifan shi adil kalbani eh, lokacin da aka ce ana ce an samu dan afirka ya samu limanci haka aka yi tabun nan ko eh suna so zingina shi da najeriya ma Sosai <laughs> ga shi kuma yanzu abubuwa ka gan shi kullum kamar robot haka za ka gan shi to kullum mutum ya dinga roƙon Allah wadda kan yi kaji karatunsa algunutinsa da sauransu sai ka yi mamaki so mutum kullum kada ya aminta da irin wannan abubuwa na'am ce nan a duniya ka zama limamin Ka'aba ba ma Makka nan cikin limamai kuma imam wa ba imam kawai ba domin imam mutum zai na iya zama imam ba khatib ba ita zama imam wa khalif ka zama full imam kenan don farko yadda suke ɗaukan imam da sallar tarawih ake fara ta nemo ma da qur'ani limaman shi dauko sai su sallar tarawih shekara tarawih tarawih har su shiga suna tahajjudi daga nan sai khamsu salawat ana nan ana nan har a zo ayyana su dinga hudu ba za ka je an ce imam mai kawai a khatib ba in yana khatib sai ce imam wa khatib full imam kenan to har ya zama wannan ko akwai hudubobin har yanzu suna ne to ban ma ya ina gani aka samu damuwa da shi akan wata ba da yayi so sai aka samu matsaloli shikenan sai kuma ya shiga yana zuwa wajen club da ake waka masu yin fim masu kaza yana cewa ai kaza duka mm, kawai rashin wayewa ne ake cewa astagfirullah <laughs> da mutum ba zai aminta ba mana kama ya sa fara na zuwa kwanan nan ke insha Allah kaman shaidan ne ya fizge shi ya tsaka yana dawowa yanzu yanzu ba na garin yana irin wannan shigan a social media ke eh, tabbas har irin mashin nan na mai ake ki bai za a ganta yana hawa a guje yan makka fa malam yan makka eh eh ga gemu har nan ya ci fi kowa gemu a cikin su ya fi kowa gemu a adil kalbari farkon kawo shi muna madina sai an kawo dan afirka kuna ta murna eh, Allah maɗaukin sarki ya tsare mu eh nasu muna ɗan. so muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya datar da shi ya shirye shi sa ya abin nan din na wannan ya zama masa wato wani irin kawai dan araba da Allah ya masa kuma ya wanke shi da wannan abu Na kare dukkan musulmi mai sagoci a ƙasa kada ya bar shaidan ya ribace shi na'am na muke na'am usul khatima ko usul khatima wato mutum ya tsoraci fitina da kuma kada ya aminta da fitina da kuma mummunan cikawa walau kana min aslahin nasi ko da ya fi kowa zama mutumin kirki wala ya qanatu min rahmatillah kada kuma mutum ya yanke kauna daga rahman Allah walau kana min akfarin nas koda ya fi kowa kafirci kuma nan ma kada ya yanke kauna da za wasu sun zo mutuwa su musulunta sun zo mutuwa dab da za su mutu sai ga su musulunta shi kenan ina musulunta da ga yaro su a ne na ga wani kasu da zunna yana gani a wani grup da aka tura daga taraba babban fasu an kunshi a ko'ina duk cewa shi bayin da bai da abin nan ya musulunta na gani ana yana wa'azi Eh, matashi yana da abin kwanaki kun ji shi har wanda ake an yi magana a kansa a wata raba kwanaki can lokacin da ya musulunta eh, shi kansa ya yi jawabai masu muhimmanci a nan eh, so mutum kada ya yi wannan abin nan in ga rahaman Allah kada ce ya fi kowa kafin bal yamunnu alaihi bi Allah zai yi masa baiwa ya tuba fa ya mutu alal islam mutu akan musulunci fa ya dakulu aljanna ya shiga aljanna li annahu ma kama yana da rai yana numfasawa fa innahu mu'aradun li hadha yana iya zama mutumin kirki wa li hadha yana zama mutumin banza daga mutumin kirki duka yana iya faruwa kala amalu bil ne ayyuka dai da mai mutum ya cika din shi yasa shi Ibn abdul Ibn mas'ud ce Alhayyu la yu'taman ko la yu'man ba san abin da zai kare da kai ba an can su sun mutu an san makoman su an san abin da suka cika da kai kai amma wanda yake rai har yanzu ba a sani ba qawlu wa yusinu annahu billahi da kafu zunubahu wato kyautata zato zuwa ga Allah madaukin sarki dinga tsoron zunubansa ayo sinu bannahu billahi wala yaqnatu dinga kyautata zato ga Allah kada ya bai kaula min rahmatillah da kafu zunubahu kuma dinga tsoron azaban sa ya ani la yarju raja'a laysa ma'ahu sai zama kauna kawai ba tsoro a'a yayi tsoron azaba da zunubansa bal yajma'u bainal khawf war raja ya hada tsakanin tsoro da kuma kauna innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba anna Allah da ya magana akan annaba suratul anbiya ya jero su ce ga jiki cikin ayyukan su innahum kanu yusari'una fil khairati suna gaggawa wajen ayyukan alkhairi wa yad'unana kuma suna wan Allah suna bauta ma Allah ragaban domin wato kauna da kuma wa rahaban da tsoro tsakanin wannan su kada sifa ne na bayin Allah kenan haula anbiya'u wa'annan annabawa ne kanu yusari'una fil khairat gaggawa suke wajen ayyukan alheri wa yad'una ragaban suna roƙon Allah ko suna bauta wa Allah ragaban ya'ani tama'an suna kauna fi tawabihi ala dansa kuma suna tsoro khaufan min iqabi daga gabansa lambiya yajma'una bainal khawf war raja' an hada tsakanin tsoro da gauna ya ya kuzu na janiban ba sa rike bangare daya da na janiba la'akarsu su bar daya bangaren fara wannan da wannan domin shi ne ibada Allah wani wuri sai ta yi bishara wani wuri sai ya tsoratar da zama kai ma tsakanin bishara da kuma tsoro Shi shine arraja wal khawf din ya kuzo na janibar raja sai turku na janib al-khawfi da mutum ya rike bangaren raja kauna kawai ya bar bangaren tsoro la ya khudu na janib al-khawfi ko kuma bangaren tsoro wa turku na janib ar-raja ya bar bangaren kauna wa yusinu abdu zannahu billahi khususan inda al mutum ya keta ta zato ga ubangijinsa musamman lokacin da ya zo cikawa قال ulama إنه في hali siha lokacin da mutum ke da lafiya yughallibu janibal khawfi ihtiyaran yar'in rinjayar da ɓangaren tsoro ihtiyaran domin sai ƙara aiki sai ƙara bin abin da ba a so in yana tsoro wa inda lokacin da ya zo cikawa kuma ya Bujani, janibar raja wato sai rinjayar da ɓangaren ɗauna da annahu fi halin hayati domin lokacin da yake da rai ya ƙadiru alal amali wa taubati wal fari, yana da ikon aiki yana da ikon tufa yana da ikon istighfari in ya yanzu tsoro sai ya tufa yanzu da wannan sai ya fara istighfari lakin inda al-maut la yaqdiru ala shay'in lokacin da zo suwa bai iya wa'annan abubuwa to fa yuzallibu janibar raja sai sai wannan yanzu rahaman Allah ne zai mu zai taimake ni an fahimta ba aiki ba ba komai ba li hadda ja fil hadithi la yamutu ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah kada ɗayan ku je mutu fa yana kyautar zata zuwa ga Allah dan sallallahu alaihi ya ziyarci wani bayi da lafiya kai ce ai kaifa tajidu ya kake jin kaka? sai wallahi ya sallallahu ina tsoron zunubaina ina tsoron zunubaina abinda zan haɗa Allah da shi kuma ina kaunar rahaman Allah annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ba zai kasance a wannan yanayin a halin da kake ciki ba a ce Allah ya amintar da shi da abin da yake tsoro kuma ya ba shi abin da yake kauna to kaga haka ke so mutum kenan haka ya gaya ma maganin eh, in rahmatu rahim rahimahullahu ga yanzu ya fito nan sosai ko in ah, rahimahullahu in Allah ya masa rahama fa bi fadlin ko da falalan in azabahu fa bi dhanbin ya masa azaba saboda zunubi kama sabaqa anna Allah jalla wa ala la yun'imuko yun'imun nasa wa la yu'adhibuhum illa ala a'malihim wato shi Allah baya ma mutane ni'ima baya mutane azaba sai gwargwadon wato kan ayyukansu wala yazmu rabbuka ahada Allah bai zalunta kowa ya bayanan ko na'am sani ba ko zuwa sati mai zuwa zamu iya samu tun ramadan ya matso to akwai tafiya da zamu yi insha Allah ina gani a rana mai zuwa ranar ta yau kaman ba ba ranar zamu je abuja kano sokoto so duka a cikin wa'annan kwanaki eh, na'am daga yau ina gani sai bayan azumi in kuma har na dawo a rana ita yau din insha Allah ko da hanyar mutum cewa Kano zan tsaya mu su sai mu ce sai zama shi ne karshe in kuma ina Sokoto a ranan to shi kenan <laughs> sai sai mun dawo abin nan na'am

so kwasan akwai yanayin da an kai ana da ya'ya biyar da bakwai bayan da za ka iya yi ka je ka yi ta haƙuri da shi a yi ta masa wa'azi kela haka suka yi auren tun daga auren ma a haka yake don na ce dan yana irin masu shaye-shaye da sauransu ga da yake yi mafi yawa black market da yake saidawa abubuwa dai ga su ba haka suka yi auren da ita to kaga ita ma kela ba mu san yanayin da ke ba yanzu dai tana zuwa gidanmu haka tana dan aika yaranta suna zuwa sauransu to ta kan kawo complain a wuri na abin kanta da shine har ma na tsawon yannan abubuwa da yawa a kansu to ga haka suka yi aure wata kila to kaga ba za ka ce rana saka kawai aje kai kai ta addu'a a yi wata addu'a Allah ya shirye shi eh amma auren a haka suka yi aure na'am amin amin